nake so wallahi wanda ta sajiya Allah sarki wannan kenan idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye cikin littafi na goma amma kafin nan ina miko sakon godiya na sosai sosai da addu'o'in da addu'o'in ku gare mu mai jiki kuma alhamdulillah ciki yayi sauki sosai tawarware warware ba abin da zan ce da Allah sai godiya tare da ku nagode nagode sosai ubangiji Allah ya bar zaman tare kuma daura a ci gaba da labarin namu kai tsaye ustaz ya ce ni na ajiye miki kaya anan ne Khadija ta ce eh mana ba kai ka ajiye ba kace sai na zo in ji uncle dina ustaz ya ce ban san an yi ba gaskiya kuma na faɗa mai ni ba zan kare yin wata bid'a ta yin lefe ba ki zo da kayan da ke gare ki sun wadatar don haka ni nan da ke gani ko tsinke ban aje miki ba wallahi so sai Khadija ta shiga tashin hankali kayanta kala uku ne da aka yi mata na biki sai kananan kayanta da basu bi biyar ba sauran kayanta duk ta ba da su ta ce sabbi za ta rinka cawa cikin rawar murya ta ce da gaske kake ne ustaz ya sakar mata harara ya ce to wace aya ko hadisi ta ce akwai laifi? an ce dai in ciyar da ke in tabbatar da ke to alhamdulillah idan Allah ya nuna mana sallah lafiya na muku amma haka kawai yanzu sai in yi miki kaya saboda almabzaranci ko ka Khadija ta sa ta ce ya tabbata ba ka so wallahi ta za a yi a kawo ni gidanka ba kamar laifi ba kuma ba ni da kayan sawa amma ita ai ta can tana sanya waɗanda take so ustaz yayi jin sai ma cewa ya yauwa kin tuno min ina zuwa ga ce ne can ki tashi ki mana sanwa Khadija ta ce taya ina amarya zan shiga kicin din yau wallahi ba zan iya ba kuma ka samo min abin da zan ci tun ban da lafiya ga rashin sutura ga rashin kulawa wannan wani iriyar aure ne ustaz yayi banza da ita zuciyar shi na azalzalar shi taya ma bai yi bincike ba zai bari Aisha na sanya tsadaddin kaya ko da yake hidima ta mai yawa a fusace ya isa ɗakin Aisha iske ta zaune ta canza wanka ta sanya atamfa blue and light ta kashe ɗauri ta yi mahaukacin kyau fuskar ta sai shining take dan anti Maryam har da mayuka masu tsada ta sai mata ga ta sai ga ɗakinta sai kamshi yake zaune take tana cin kaza a gefen tarfai da egot ne kazar ta sha gashi sai ta yaji take hannunta da ya sha jan lalle ga maikon man kazar da ya mamaye shi sosai ya mata kyau hannun hagunta rike da wayarta tana daddannawa ustaz ya haɗe yawo tare da zama kusa da ita ya ce aisha wai wannan wace iriyar rayuwa ce kika ɗaurar kanki wake baki kuɗi wake saya miki kaji shin aisha waye canza ki daga ta kwarai kika dawo ta banza marar jin maganar mijinta ke kin san hakkina da ke kanki kuwa kin san hakkina yafi na uwarki da na ubanki a kanki? a fusace ta tashi tsaye idan ta ya kawo kwalla ta ce wai me ne maka me yasa bana shiga harkar ka amma kai kullum burinka ka kure ni yaushe rabon da ka zauna kamar maganar arziki kullum masifa wai Ustas me yasa kana da ilimi amma kake aiki na jahilan mutane ne wannan wani iriyar aure ne wallahi wallahi baccin darajar na da yanzu na bar wannan gantalallen auren naka da bai kara min komai ba sai bakin ciki da takaici da kake maganar sutura ai ka san wanda suke so na suke son ganin farin ciki na suke min shekarar mu biyar da kai amma baka taba min kaya ba ka ce na lefe na sun isa su ne kullum nake fama da su tamkar uniform ga su nan a koɗe kamar in maka magana ka ce ka tsare min ci da sha ni ga jaka a cici ko Allah ya kawo min sauyi a rayuwa ya bani ɗan uwa da suka zame min jigo suke son farin ciki na amma baka ganin kokarin su na san na san baccin su da a yanzu ina nan a wulakance a idanka da na danginka da na amaryarka dan sun tallafi rayuwata da ta yarana sun wadata ni da komai amma zaka zo kana kokarin cima iyayena mutunci har da kiransu tsirara ba abba balle umma a gani na duk waɗanda duk wanda zai ɗauki yar shi ya baka ita kamar da kofa ka rufe da ita ba abin wulakantawa bane amma kai ustas. Tun da na aure ka baka taba ganin mutuncin iyayena ba baka taba daraja su ba baka taba daukar abin goma ka ce gashi in kai musu ba baka taba cewa shirya ki je ki gaido da umma ba kasancewar ita kadai garan tunda sun baka ni shi shikenan ni kake so ni ka dauka su kuma ko oho yan uwanka ka hada ni da su baka taba zuwa ka faranta musu gaskiya kai ke baka taba zuwa ka furta musu gaskiya kai ke kai ne baka bari na na fita kullum suna goranta min ne akan na mallaki dan uwansu kana tunanin haƙina kadai da suke dauka Allah zai barka ke dakata dakata sarkin kilbebi, ni zaki faɗa ma magana me kika nema kika rasa akwai ranar da zaki nemi lomar abinci ki rasa ko ko tsirara na baki zancen yawo kuma ba Allah ya ce mu killace ku ba a gidajen mu? ko an faɗa miki sunana da Yus ne to ba haka nake ba wato ke ga marokiya burinki in kwashi tattalin arziki in kai gidanku bayan Allah ya ba su garadin da za su nema har da katon da ke tsinka min mari kana abu na karshe kana abu na karshe wallahi wallahi wani dan uwan ke kara zuwa gidan nan da niyyar baki wani abu ke ga mamauliya sai na kai shi kotu saboda ba rage ki da komai ba ashe ya shagalar da ke da cin kaji shi ya sanya kika fara yi min duk iskancin da kike min yanzu to in haka ne kam ina amfanin wannan shagalarwa an baki kaji kin cikin koshi kin kwanta ba kya tausayawa matalaka wanda zai kwana bai samu koda kan zo ya ci ba kin sha madara kin kwanta wani talakan ko ruwan koko bai samu ba kin kauda babu kin ga ko babu babbar asara da ta wuce wannan wallahi ga kinan sai cika kike kina tambatsa ni na san da yanzu zaki mutu sai kin sha ruwan bulali wajen walakiri saboda in kika yi nan bayan mu sheke ke da yan gudun hijira waɗanda suke da bukata ai ni ban ga amfanin cin daɗin da zai sa na shagaltu ba wallahi kuma kin ji na faɗa miki musamman ma wannan kafcecen gardin ya kare shigo min gida ba tare da sani na ba wallahi Allah ya isa ban yafe ba katan banza huhu lahu ina can ina neman abin da zan rufa ma kaina asiri da ku amma kato na nan rungume da ke da sunan yayanki ya saka shi ya saka ki a kirjin shi yana jin daɗi shi ga tsohon dan bariki marar ilimi mahaukacin banza kuma ki yi maza ki kwaso min kayan ba za ki saba wallahi kin ji na rantse miki ba ni wayar nan ita ma so sai Aisha ke kuka ya cin mutunci a yau ustaz ya mata ya ma uwanta masu santa masu ƙaunarta ya ce zai kwace wayarta ya sanya ta tura wayar cikin fan ɗinta a fusace ustaz yayi kanta ya ce au ke gani kike nan ba kun waje na ne da ba zan iya sanna sanya hannuna ba da karfi ya nemi murda mata hannu da ta tare da wani irin gigitaccen ihu suka ji ɗaya wani gigitaccen ihu suka ji da ya sanya su juyawa baki ɗaya Usman ne tsaye sai ihu yake ganin an murɗe ma uwarsa hannu tsawa ustaz ya daka mai ya ce me yasa baka je school ba wato kuna so ku zauna a gida ku yi koyi da shedanin yan uwarku ko Aisha ta ce wallahi tallahi ni ba shedaniya bace kai ban ce kar ku zauna kai ban ce kar su zauna su yi koyi da bakin halinka ba sai ni zaka ce za su yi koyi da nawa yaro ba shi da lafiya taya zan tura su makaranta baka nemi jin ba asi ba sai yanke hukunci ustas ya dauke ta da mari har sai da ta faɗi yayi kanta tare da shako ta yace ina mijinki kike wato ainihin gaya min magana Aisha ta ce ashe miji sai dai jahilin miji in ba jahili bane kai taya in ka karanta ta sani zaka mare ni kan tarfa kan tarfa baki ustas ya sake ta ta faɗi akan step ɗin da ke wurin take goshinta ya fashe ganin haka bai sa Ustas ya saurara mata ba sai ma binta yayi cikin zafin zuciya yace wa kika gaya ma magana ba ni hakuri dan ubanki Aisha juyi kawai take danganta wani irin mahaukacin ciwo ya dauka cikin lokaci komai ya koma mata duhu duhu Ustas da ya ji ta yi shiru ya kalli hannunta daya da ke saman step ya taka da mugun karfi take ta saki wani ihu mai firgitarwa ta shide Usman ya saki kuka tare da rugawa yana rike ustaz ya ce dan Allah abba ka daina. Unkul Awal ya ce mana babu kyau ana dukan babba. Wani irin mari ustas ya mai cikin zafin zuciyarsa. Ya dauki yaron ya wurwura ya maka da kujera. Cikin gigi cewa Usman ya tashi a rikice yana kuka ya fita da gudun bala'i ya fada gidan Aunty Maryam ya iske ta tana rufe daki alamar fita za ta yi. Cikin kuka ya ce abba ne ya kashe umma. Maryam ta saki jakarta ta zaro ido ta ce me kai me yasa mu umman naku ne Usman ya karasa magana sai nuna mata hanya yake da gudu Maryam ta ja hannun shi suka fita suka fada gidan ustaz Karat Maryam da ta gama gigi cewa ta ce ina take da gudu Usman yayi wurin Aisha yana kuka Maryam ta saki salati ta yi wurin Aisha ta tallabo ta ta ji ta yi jigib ta yi nauyi sosai ta daga ta da hannu ta ji ta sake sosai kuka ta fashe da shi tare da cewa karki min haka mana kawata dan Allah ya binciken Maryam na san ganin ta ga numfashin Aisha ya dawo amma ina ko motsi bata yi ba cikin kuka Maryam ta ce Usman me aka yi ma ku Usman ya taba kafadar shi da karfi ya ce haka haka ya mata sai ta yi haka ya nuna yanda abin ya faru kuka Maryam ta sake sawa tare da lalubar wayarta ta fara neman layin Abdul dan tun san da aka yi kes din waya ta yi saving bugu biyu ya dauka cikin sallama cikin kuka Maryam ta amsa ta ce Aisha Aisha ga ta nan Abdul wace wace ce ban gane ba wace Aisha Maryam ta sake sakin sabon kuka ta ce ni makociyar ta ce sunana Maryam Aisha kawar Aisha kanwarka mijinta ya raunata ta a zabirin Abdul ya miki lahirin jikinsa na rawa cikin rawar Maryam ya ce kuna ina kuna ina yanzu Maryam ta ce ga mu nan a ɗakin ta don Allah a taimaka mana a kai ta asibiti Abdul bai tsaya ba ta amsa ba yayi wa safe waya tare da cewa kai kana ina Sif yace ce gani nan na fito zan ga wani Abdul ya ce maza mu haɗe a gidan Aisha akwai matsala wallahi ya kashe waya jikin sai furawa ya dauka tare da fadin ya rabbi ya rabbil alamina ka kawo karshen auren nan yayi wa direban bayani yayi wa direban magana suka juya suna ta jiniya tare da tare suka isa kofar gidan Aisha da Abdul Ustaz na jin jiniyar motoci ya saurara tare da cewa subhanallahi bata ma ji abin da na faɗa mata ba kenan yau kam kotu za ta raba mu da wannan din iskan a fusace fito daga falon Khadija yana uban waye ke mun jiniya kan ya rufe baki suka turo kai suka shigo sai ya mai wani kallon ya mai wani kallo shi kuma Abdul ko inda yake bai kalla ba sai ma rugawa da ya sashin Aisha sai ya ce ma bodyguard dinsa kar a bari kowa ya fita har sai an ba da dama suka ce oke sa tare da sara mai tsawa ustas ya daka mai tare da cewa fita daga gidan nan wallahi kan in kai ka kotu zuciyar sai a hasale ji yake kamar ya shake ustas cikin sauri ya yi sashin aisha ustas ma ya bi bayansa yana ba ka ji na wallahi ba za ka ga iyali na ba ka fita ko kallon shi sai bai ba ya afka ɗakin ya iske abdul kamar mace ya rungume aisha yana kuka matuka shida anti maryam jikin sai har wani huci yake yayi wajen aisha ya ga jini duk ya bata mata goshi ihu ya sake ya tallabo ta baki ɗaya a kirjinsa yana auta auta auta me aka yi miki ya karasa cikin ƙaraji da sauri anti Maryam ta ce ka sauke ta da alama hannunta akwai karaya ka ga fa yanda yake lilo su duka suka kai kallon sa akan hannunta Salati suka saki ustas ma shi, sai da gaban shi ya faɗi sai ya ajiye ta daga hannun shi sama ya kwarara wani arnan ihun da ya sanya Sadiq watsowa da gudu sif ya ce me kai mata uban waye ya karya makan wana Usman ya taso yana kuka ganin Abdul da Anti Maryam na yi ga uwar shi an mata ɗaukar sabon jariri. Usman ya ce uncle haka haka ya gwada musu kamar yanda ya gwada ma anti Maryam jikin ustas ya kama rawa ganin yanda kirjin Saif ke tashi kamar na budurwa bai dawo duniyar tunani ba ya ji an mai wata kafirar shakar da yasa ya fara ganin garara garara kuka Saif ya fashe da shi kamar amarya murya a sheke yace me tai maka me tai ka kashe ta gara in kashe ka wallahi da zuciyata ta buga ba uba ba kanwa ya kai ma ustaz dukan da ya sa shi furta ya lillahi wa wala haula wala quwwata illa billah sif ya kare shakar ustaz shaka ta mutunci ya fara kai mai duka tare tare da mamiyo hannun shi ya fara kokarin karyawa ustaz sai tsala ihu yake yana kiran kabbara amin yana kiran kubura kubura abdul ya daka ma sif tsawa tare da cewa ta yaya zaka biye mu wanda hukunci ya haukansa ko ta bala'i ka zo mu kaita mu fara jin ya lafiyar ta take fusata ya sa safe ɗaukar bindigarsa ya fara sakin harshashi a saman pop da ke ɗakin yaran suka rikice da kuka da gudu abdul ya yi kansa don ya san bakar zuciyar safe rungumoshi shi ya yi baki ɗaya ya fara cewa ka yi hakuri ba ta da waɗanda suka fi mu a yanzu in ka hau dokin zuciya da zai fitar da kai hayyacinka za mu iya rasa ta a banza gwara mai gaggawar kai ta asibiti yanzu bai rufe baki ba Khadija ta shigo da gudu tana zaro ido ta yi kan ustas da ke zaune yana mai da numfashi ta ce kai tashi an shigo gidan nan da rana tsawa sai ya daka mata ya fuske jikinsa daga na abdul ya fita waje tare da ɗauko wani kafcecen kulki ya shigo gidan gadan-gadan ya yi kan ustas ya saka mai kulkin nan cikin hamita tare da cikin hamata tare da tankwara shi da karfi ihu ustas ya sake ba ka kautawa amma ko a jikin sai sai da ya ji hannun ustas ya yi ƙara kana ya sake shi ya cire bel ɗin shi ya fara zuba musu daga shi har Khadija <laughs> kai ke ma kin samu rabanki na shigowa gidan bala 'yan mutum kai kai kai sosai ustaz ke kuka kamar yaro Abdul ya samu da kyar ya cece su Aisha ya fita da ita ya sa a mota anti Maryam ta shiga ya asibitin su dan san bakar dan san bakar zuciyar sai ba zai fito dan ya san bakar zuciyar sai ba zai fito ba sai yayi barna Saif gani yake duk launin azabar da yake ma ustaz bai ba ya daka ma Khadija tsawa ta da cewa fice dan ubanki ai a gegece ta fita tana waiwaye jikinta sai rawa yake daki ta shige ta rufe ta lalubo wayarta hannun ustaz zoge kawai yake cikin kuka yace kamar lamani malam Saifullahi dan Allah ni ban san nayi mata haka ba na san duk sharrin shaidan ne kuma na san shaidani ne ya karya ta dan ya haɗa ni da ku saif ya kasa magana sai idan shi da ke ta sake rinewa yana yin jazur jin abin da ustas ya ce ya sa shi sake fita da mugun sauri ya yi magana da yaran shi ya karɓo wani abu ya dawo cikin sauri ya samu kujera ya zauna tare da jawo ustas kamar kayan wanki a gabansa ihu ustas ya sanya jin hannun shi na shirin ficewa saif ya kama fuskar ustaz tare da fido da wata aska bai shafa ruwa ba bai shafa mai sabulu ba ya sanya askar nan da karfi ya fara shiɗe ma ustaz gemu ihu ustaz ya sa yana faɗin la kar ka yanke min mutunci na da kamalata da sunnata Saif bai saurari ustaz ba sai da ya tabbatar ya mai kwal fuskar nan ta yi fari-fari kamar taɗiyar bebi ustaz ya shafa fuskarsa ya ji salaf ya fashe da kuka ya ce shine zaka mayar min da fuska ta haka kamar bayan silban wanka bayan sabulun wanka cikin muryar busawa. saif ya ce wallahi wallahi na ƙara ganin wannan ko akan fuskar taka irin ta je jemage da gashi sai na ci uwar ubanka sai na ma mugun doka na harbe maka kafa azzalimi makiri mai takama da ustasanci kana zalunci a yau sai na ci kutumar boran ubanka wallahi ga takarda maza sakar min kanwa don ba ka yi ba ita har abada ustas ya gwalo ido ya ce a zahirin gaskiya komai za ka yi ba zan sake ta ba don babu tsarin saki a lamarina komai ko mace za ta yi min tunda na aure ta nake ta hakuri da ita don aisha ba ta da da'a sai ka zo ka ba ta babbar waya ka ida lalata mata rayuwa kai tsaye zance ta yi ta ce ba ta yi kai kanka akwai sakayya mai karfi tsakaninmu da kai wallahi dan bakin gwalgwado ina mata adalci ina bata abinci available ga store nan ka duba akwai garin masara akwai doya akwai mai akwai shinkafa taliya makaroni indomi babu abin da ban da shi ka je ka gani nan kuma bayan mu in ka bi akwai wajen da suke ciyar da kansu mazajensu sun gudu sun kyale su da yara ko ta nan ba sai ta kara gode mun ba yaushe rabon da a samu nagartattun maza a wannan zamanin irina masu tsayawa bin dokar Allah jibi tafkeken muhallin da kanwarka take ciki ban tsaya duba da kabarin da za a sata ba bayan mutuwarta ba na keta hakkin shari'a na wangala wannan tafkeken falon ka gani kaina ka gani kaina na saba ma Allah dan da shari'a zan yi wallahi akurki zan gina mata dan ya kasance kullum zuciyarta a ne take ta kara kaimi wajen ibada kar ta shagala da duniya afisaci sai ya kai ma hannun ustas mai rauni duka ihu ustas ya sake sosai don jin kamar an balla mai hannu sosai ki safe ke hoci ya ce ka ma mayar da ni dan iska abokin wasanka ko shi yasa har kake faɗa min magana wawa jahili kawai gidanka da ko tsokar nama mutum baya sawa a bakin shi saboda mukun makon asara irin naka shine kake ganin har wani burgewa kake ka takura matarka kamar ba kamar ba sai da ka kusa hauka aka baka ba ko a banza ka same ta da haka kake kai da ko sutura baka iya sawa sai da ta koya ma amma da yake kai dan akuya ne ka same ta ka raba ta da kowa sai ma wulakanci da yake biyo baya ko to dan kanka duniya ce kuma wallahi tallahi sai ka ta takardar ta Ustas ya ce na ce ma ko kashe ni zaka yi ba zan ba ta ba ya faɗa yana kuka don hannun shi mugun zugi yake mai sai ya tashi tsaye ya ce na baka nan da sati biyu ka kawo mata takardar ta, don Aisha ba za ta dawo gidan nan ba idan ba haka ba ni da kaina zan maka ka a kotu usta sai ce wallahi ba zan bata ba akan nama naman banza masana su sun ce yana janyo ciwo sai in ɗauka in ba iyali na in ta asarar kuɗin magani kai kana can bisa table baka san me ke faruwa ba ni kuma ina ta ina ta safa da marwa asibiti ana lalike ni a banza ai ni wallahi duk duniya banda abokin kwarai da ke dora ni bisa madaidaiciyar hanya kamar mai shari'a da ba ina sayo naman ba sai da ya ban shawara na gane gaskiya ne inda su zuri'ar sarkin fawa ne masana nama kenan ba gaya nan ba ya yi wa kanwarka illa har yau ko ɗan dagwai bata sake haifar min ba wanda ta ci ya tunkushe mata mara jinjiri ya ki kwanciya in ka raba mu wa zai rufa mata asiri ya zauna da juya iye eh, kuma ma baccin nan wallahi ba wanda ya isa in fara noma har in samu albarkatu kuma wani ɗan akuya ya ce zai shiga har yayi kokarin ya dasa tashi saboda ni adda Yusuf bane ina da kishi matuka Saif ya ji wayar sana ringin ya sa hannu ya fitar tare da saka speaker ya ce ina ji Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin nan kuma huta lafiya